to a wannan sai ka sa a raina ni wari baka ji bane to ka shinshina ka ji mana ya hankuri a Allah biya wa banyaya na je neman ka ai yanzu na je gidan ku ban same ka ba na je layin da kake zama duk ya yake ci lafiya kalo wallahi ya faru fa a ba gaske mana a ah, Allahu akbar to to wa. saukan yaushe saukan jiya da dare kai da password ko babu da password kai kai kai akwai matsala ka san fa ba za ta yi daraja ba fa ni ka san me duk abin da kawai ta yi a kasuwa iya wuya ne dare ne ana tare to a ram ne ram ne ram ne ina ta ce a nan kake a nan ke nan gidanku ne ya ta ce Allahu akbar ai call me brother da gau ah, Allahu akbar brother in crime za mu haɗe kawai zan kira ka haka ji bayani zai labarin za mu yi magana kudin fa yara kula da da matsala ni za ki ciya mutane na wari dakata dakata me tsakaninka da wannan yara yaron da ba ji yake ba shine dauko wannan dauko wannan shine nan zaka hada hannu da shi naji ana maganan passport ana maganan me gashi nan dai a ah, wannan zan tura mar algaita dom studio fim zan tura mar ni ce algaita a kin fi kala da kalangu dai shaliji Allahu akbar my lord shaliji my lord ya ake ciki shagin bisa zarmi kana ina yo Allah kwana biyu ka bace kai gaba ɗaya an bar ganin wallahi ban zuwa ai saboda gari ya ɗo zafi ne tunubiya wai har da kai ah, ni ɗin banza ni din washe ai ina gaya ma mu talauci har da ciro ya mana to kai da ba ka ganin in naje me nake ci kaza ban da shi kana iya hada da naman rago wata ran to yanzu da kake gani na ma da kyar nake samu wai a haka kuka ma za kai ai kama gode ma Allah da ya sama kana samun kunu yanzu bana <laughs> ai darajar kunu yanzu ba ai karamata ba mu yanzu sai mun kai ruwa rana kayan mu samu na fiya wata Eh, kai mu ba shi gafa amma da ya ji tsamiya ko What? ha ah, gode ma Allah kai yanzu in ka samu darajar samun kunu yanzu irin yadda duniya ga take cike ai ka more ma matsala ne dan shigo da nan kokarin iya kokari na in ke wayo. gaskiya na amma mi ka kai nan kai dai zan tambaye ka me kawo ka nan a ah, ni nan ai home din mana ku ne yi mana kauna ta ta ah. a ai nan nan nake Burodin ki? Da ku give me marriage kenan mutu da. Ba ai mun mika ma ai mun yarda da kai. Allah ga ga ai ai ai ka san boros na boros. Allah ga. Allah nake gawa. Thank you very eh, much. Eh thank you. Thank you very much. Waya na ga wakai duk yan uwan nawa ma ka san su ne? Yayanki ne ba? Yayana ne me tsakaninka da shi? na san shi amma ku ya aka yi haka gidan naku gaba ɗaya jarrabtan ubangiji duk tambaɗaɗɗu. yayan nawa ne tambaɗaɗɗe duk da dai shi ƙanina na san halin shi amma yana mutumin arziki shi yayan na kike ganin mutumin kirki ne ka ake a tsage mutumi na ka ce ba a san halin shi ba a gidansu wato yana ɓoye halin shi ne ƙwarai gonan da kike ganin shi kullum wa a gidan karuwa ne ke samun shi ba su ne kwaya su ne to har wiwi yana sayarwa a gurin roci duk ba kallon tamadan da baya a gurin kai me ya kai ka wajen eh me ya kai ka gurin ni ina ni dama irin irin na ɓoyen nan ne mai kama jami'an tsaro bayanai su irin su yan drugs haka wallahi ban yadda da kai ba ni na ma fara ma zargin ka yanzu wallahi ma ni ban yadda da kai ba ba ki yadda da ni ba ne ban yadda ba a'a kawata eh ta ke. Allah ba ka wada me haka hey ina wuni zara zara Kwana biyu. Zara Golden, Zara Diamond, Zara PZ, Zara Baby. Ashe kana nan abinka. Zara White, Zara Shining. Kwana biyu. Wallahi ido ya yi wuya. Wallahi. Ba ke kin zo nan kenan. Wallahi ko na zo gurin kawata. Gawar ki ne? Ki shiga ki jira ni ga nan shigowa. Yau ana yin ta. A'a, me tsakaninka da wannan kawata wani ji kana zara zara diamond menene ne ka santa kenan. Wannan kawar takiwa mutumiyar kirki wani. Ki daina kawance da ita. yarinyar da karfe biyu na dare wani ganta a ɗakin hotel wa ina buɗe ɗakin bus hayaki ya cika min idona kawai na ganta na ganta a zaune daga ita sai breziya a cikin maza kai me ya kai ka gurin eh me ka je yi gurin na je ansa shana ne A shana karfe biyun dare a hotel bala bala bala bala bala hotel na ce ko wallahi kai ka ma raina min hankali munafikin banza munafikin hofi ai gashi nan garin bata wasu ka zo ka bata kanka ka zama da kanka mutunci ko da yake ma ai ba mutuncin ma kake da shi dan haka fita mana a gida kawai ke hakuri samun su kama wallahi ne su kutul maka kai Allah kai da mu ga harawa amma kuma ta iya kunu fa